Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Jama'a Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Sabon kuɗin har yanzu tun da ba wanda ya taɓa kawo wani sabon kuɗi ballantana ma ka ci gashi. Kai sabon tsohon ma ba su yawaita ba kaga yanzu kuɗaɗen nan da ke nuna kaga sabon tsoho ma akwai. Babban bankin Najeriya CBN na kan bakarsa ta tabbatar da cewa an daina amfani da tsaffin takardun Naira ɗari biyu biyar da dubu ɗaya ranar talatin ga watan nan wato dainan da kwana takwas idan Allah ya kai mu. Wannan ƙuduri na CBN na ci gaba da shan suka daga mutane da dama duba da cewa har yanzu akwai wuraren da waɗannan kuɗaɗe ba su gama ratsawa ba. Wakilan majihohi da dama sun ziyarci waɗansu kasuwanni sun tattauna da 'yan kasuwa bayan ganewa idanunsu halin da ake ciki. Ado Abubakar Musa ya ziyarci wata kasuwa a jihar Filato ga rahoton da ya haɗa mana. Yanzu dai na kasuwan wato New Market yadda za mu gana da wasu wato 'yan kasuwa mu ji ra'ayinsu a kan shi wannan sabon kuɗi samun shi da kuma rashin samun sa. To da farko na tare da. Sunana Yusuf Ahmad Musa. To ya kukan samu wannan sababbin kuɗin kuwa idan a wajen wato uh, kasuwan ku. Gaskiya wannan kuɗaɗen har yanzu ba su hannun mutane. Mafi akasarin mutane suke zuwa kasuwa za ka same su tsofaffin kuɗaɗe. Kuma ana samu kaɗan-kaɗan ne. so muna kira daga gwamnati gaskiya wayannan maganan da closing date na 31 nan akwai bukatan a daga shi saboda kudaden har yanzu ba su shiga hannun jama'a ba haka to yanzu ku wato kuna da ra'ayin cewa a daga kenan a gaskiya akwai bukatan a daga saboda in ba haka ba za a samu matsala sosai sosai saboda mutane da yawa har yanzu ba su samu sababbin kuɗin ba tsofaffin kuɗi ne a hannun su kuma ana maganan cewa ga lokacin da za a rufe so kana ganin kaman wato ƙara lokacin shine zai fi daidai gaskiya ƙara lokacin shine zai fi daidai saboda idan muka yi la'akari da wasu wasu kasashen da suka ci gaba idan an canza kuɗaɗe akan ba da dogon lokaci saboda kowa ya shigar da kuɗaɗen da suke hannu saboda mu 'yan kasuwa ne muna tare da mutane da suke kasuwanci a nan sunana Ahmed Musa. To gaskiya wannan kwanaki da aka ginda na gwamnatin tarayya kwanakin ya yi kaɗan. Dalili kuwa nan shine yawanci kwastomomi da suke zuwa su sai kaya a hannunmu duk lokacin da suka zo in muka tambaye su sababbin kuɗin sai su ce in sun je banki ma ba sa samu. saboda haka su za su ci gaba da amfani da wayannan tsofaffin har sai lokacin da sababbin suka wadata a hannunsu to kuma duba ga wannan ƙorafi da suke gabatar mana shi ya samu ma ba yanda muka iya da su sai dai mu rinka haƙuri muna karɓan wayannan tsofaffin to an gaida ado abubakar musa wakilin kafar daily trust a jihar filato Ali Rabiu Ali shine wakilin mu a jihar Jigawa ya kai ziyarar gani da ido wata kasuwa a jihar. A yanzu haka ina kasuwar eh, Dutse ta jihar Jigawa. Ina ganin ah, yawancin hada-hadan kuɗaɗen da ake yi a ah, yanzu haka da tsofaffin kuɗi ake hada-hada. don ah, na zagaya lungu da saƙo eh, ban ga wasu sabbi suna zagayawa ba. Duba da ƙarancin kuɗinsu da muke tambaya muke ji ga garin mutane kuma mun zo muna gani da idonmu. Ga nan yanzu haka tsofaffin kuɗi ne suke zagayawa. sunana Ismail sabuwar kasuwa da ke cikin garin Dutse. Ina sai da mai da su magi kayan dai provision da nake sayarwa a kasuwan nan. To shin eh, menene ra'ayinka game da wannan sababbin kuɗi? Shin kana karɓan su suna zuwa ko kuma yaya dai abu Gaskiya wannan sababbin kuɗi a yanzu ba sa kewayawa a hannun mutane yadda ya kamata. Domin tsofaffin kuɗin sun fi yawa a hannun mutane. So haka muke fata muke kuma roƙon gwamnati da CBN su taimaka su ƙara mana watanni kamar biyu zuwa uku domin gudun mutane kada su asarar wannan tsofaffin kuɗi da ke hannunsu. Tun safe da nake kasuwa zuwa yanzu a yau ni gaskiya ma ni yau ban karɓi sabon kuɗi a hannuna ba. Sunana Muhammad Abdullahi. To halin yanzu dai gaskiya akwai karancin sabon kuɗi a halin yanzu a harkar kasuwa da ake gudanarwa. Saboda har yanzu in kai lissafa mutum goma da za su zo sayan kaya wurinka, a ciki a kayi sa'a ka samu mutum biyu sun zo ma da sabon kuɗi, ko tsohon kuɗi zai zo da shi ya saya. A ni kaman gani gaskiya ina ga zuwa ranar Alhamis in Allah ya kai mu ina ga za mu dakata da karbar tsohon kuɗi. Babu sabon kuɗi za ka yi transfer mu ga alat ɗin kuɗin da ka tura mana mu baka kaya. Bello Abubakar sabuwar kasuwa ta ta dutse. Na zo sayan kamiya ne. Da tsohon kuɗi ka zo ko da sabon kuɗi? Da tsohon kuɗi. Shin baka baka samu sababbin kuɗi bane ko kuma ya? Ban samu wallahi. Ka gan su ko kuma har yanzu ba ka su? Na gan su ɗaya ɗaya ɗaya haka. To an gaishe ka Ali wakilin kafar Daily Trust a jihar Jigawa. Wani mazaunin Onitsha a jihar Anambra ya bayyana mana yanayin samuwar sabbin takardun kudaden a can. Sunana barista Mahmud Ibrahim Imam, lauya mai zaman kansa a garin Onitsha, Anambra State. Wato wannan nino ɗin zancen gaskiya ni dai kan har yanzu ko a banki ko a kasuwa wallahi ban gansa ba a nan cikin garin Onitsha. Na mu'amala da mutane na shiga wurare da dama amma ni dai gaskiya ko ATM ko cikin banki ko a kasuwa har yanzu ban gansu ba. da zan gani ma ko da dai ni ban karba ba dai zan gani a hannun wani to muna mu'amala da jama'a muna shiga kasuwa da komai gaskiya dai a nan yayi karanci har yanzu ni ban gansu kuma maganar yiwuwar karin lokaci na wannan 31 ga watan januwarin nan gaskiya ni tunani ma ya zama kamar dole sai sun kara dai ba wai akwai wani ba zata da zama mutane a cikin 'yan kwanakin nan ba ne saboda mutane bayan za a yi mu'amala ba kuɗi kuma gaskiya waɗannan manyan kuɗaɗen da aka canza babu su a nan dai jiha anambra gaskiya suna wahala musamman nan onitsha south onitsha north obaru local government din nan gaba ɗaya ni dama tunani na ina tunanin ko zuwa sai lokacin ya zo ƙarshe ne sai a ce an ƙara amma in dai ba haka ba fato za shiga damuwa gaskiya talaka za su shiga ƙuntata. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko tira.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify da kuma Tuning Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Min jihar Neja a kan mita 91, da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Sai kuma ta Nas FM a Mubi a kan mita 105.5 a Mobi jihar Adamawa. barkanmu da dawowa. Abokin aikinmu Salim Umar ya zagaya cikin wata kasuwa a kanan dabu, ga rahoton da ya haɗa mana. Sunana Salim Umar Ibrahim wakilin Daily Trust a Kano. yanzu haka ina nan kasuwar sabon gari inda ake gudanar da hada-hada ta kasuwanci a wannan jiha kuma mun zagaya mun duba domin mu tabbatar da su waɗannan sabon kuɗi da ake magana ko suna zagayawa a tsakanin 'yan kasuwa amma abin mamaki shine su kansu 'yan kasuwa suna ikirarin cewar ba su taba ganin waɗannan kuɗaɗe ba illa dai sun taba ganin su ne kawai a cikin hoto a kalilan daga cikinsu suke bayanin cewar sun taba gani amma bai fi sau bai fi kwaya ɗaya dubu ɗaya ko kuma ɗari biyu ko ɗari biyar kwaya ɗaya ba al'amarin da yake nuna cewar har yanzu kudaden nan ba sa zagayawa a cikin al'umma musamman 'yan kasuwa waɗanda su ne ake ganin kamar idan kudaden nan sun zagaya tsakanin su to za su shiga hannun al'umma da dama kuma su zagaye gari yadda ake bukata a halin yanzu dai waɗannan kudade muka mu da muka zagaya ba mu gan su ba a wurin su waɗannan 'yan kasuwa akwai kuma ɗan kasuwar da muka je wurinsa mun tarar da kuɗi akalla sun fi naira miliyan ɗaya kuma ya fito mana da su mun gani amma babu ko ɗaya daga cikin waɗannan sabon. Eh, sunana abdulkarim ahmad ina sana'a sayar da takalma a kasuwar sabon gari. To ya batun sabon kuɗi? To batun sabon kuɗi dai magana ta gaskiya ne ba taɓa ganin su ba saboda ko yanzu an zo an yi sayayya a wajena kuɗaɗen da aka kawo min a tsofaffin kuɗi ne a tsofaffin ma da irin tsofaffi ne tukun ba sababbi ba ne ba saboda ni ba taɓa ganin irin wa'annan kallon ma sababbin kuɗin ba magana ta fi lallai. Sunana Muhammad Jamil muna sai da kayan sola sabon gari. Wallahi sabon tsoho ma babu ballanta na wannan sabon da aka yi new design kuɗi. akwai matsala wallahi saboda yanayin kasuwar kaga yanayin kasuwar mu ana kaya ne kuɗi masu ɗan yawa to mutum ya ɗauko cash ya kawo maka kai to ya za yi da su kuma sabon kuɗin har yanzu ni tun da ba wanda ya taɓa kawo mana sabon kuɗi ballantana ma ka ce gashi. To an gaishe ka Salim. Yanzu kuma ga Bilkisu Ahmed a tattaunawarta da wani masanin harkokin kuɗi. Sunana Kasimu Gano Kurfi kuma ni ina harkokin hannayen jari ne kuma na tattauna kan tattalin arziki. So gaskiya al'amari zai yi wahala wannan abun ya tabbata ba. Ina gani dai suna kokari ne don a gami za a cimma zuwa ƙarshen wata, amma zai yi wuya a yanke wannan abin a wannan karshen wata domin gaskiya fi sabilillahi ba ɗauko matakan da ya dace ba a ce maki a yau dinnan magana nan da ake ko a nan Legas in kika je ATM kina iya samun tsayin kuɗi wannan ya nuna maki kenan inda ke da bankuna in ka je a ATM dole ya baka abin da yake da shi ba sai yana da shi ba mm. ina ga maki in kika wuce na marina na broad sister waɗanda suke bakin headquarter nan ana samun sabbin kuɗi amma da kin zo nan kika je su aje gulla kika je su ibas kika je su badagare ai dole ki ɗauki abin da suke da shi abin da suke da shi shi suke aiki da shi saboda kuɗin nan tsayi ke akwai babu sabbin nan hmm. so gaskiya zai yi wahala a cimma wannan nan kuma inda ke bankunan nan kenan fa ina ga maki fiye da rabin local government din basu da banki na'am central bank ta zo da wani mataki da ta ce ejan a basu kuɗi su rika ba mutane dubu goma dubu mm. goma mai za ta mutane a yadda ake al'amura suna tashi yanzu wanda ke da iyali dubu goma ko kudin kamiya da biredi na kwana biyu uku ba za su ishe shi ba ma batun ba mi kasa ai mafi yawan kasuwanmu na karkara ba su da banki wallan tana ki masu transfer yanzu in kika zo kamar nan Legas ko da tumatir zaki iya zaki iya transfer ki saya mm. in baki da kuɗin ba abin da zai canza kika je ga mai nama sai sai ce ki mai transfer kai mai yankan farce ma sai ce ki mai transfer a nan mm, Lagos mm. amma idan kika yi arewa ba sai wanda ke da account din ba za a mai transfer ba su da shi to ka ce ba su dauko tsari da ya dace ba da ya kamata za dan yin mana bayanin wani irin tsari ya kamata su bi don a samu wannan ayalwace tsarin da ya kamata yadda suka ba da wadataccen sanarwa dinnan tun sha biyar ga watan sha biyu na shekarar da ya wuce tun daga lokacin ya kamata a ɗauki tsarin duk naira ɗari biyu da ɗari biyar da dubu ɗaya tsohuwa wadda ta shiga to ba ta dawowa. Mm. To har yanzu ina maki magana wadda ta shiga ita ke dawa to ya za kai ka kuma ta kai tashi. Ai ya kamata ka ce duk wanda ya shiga ya shiga kenan bai hitowa. Inda an yi haka da yanzu an rage. To in ka je ga POS duk mai POS din da kike gani ai su ma ejan ne na bankuna duk inda kai je tsahin kuɗi za su baki. Kika tabbata sabbin kuɗi su ce ba su gansu ba. To da POS ATM da POS waɗannan mutane da suke agent na bankuna da suke baka tsayin kuɗi ba duk ɗaya bane ba ai su ma agent ne kuma in kika je yanzu ko da ungoku in je ki samu POS kike ce kina son kuɗi za ce ga kina ce a sabuwa sai ta ce ba ta shi gaskiya al'amari sun san tarban ba su shirya ba kawai magana suke hmm. to kuɗin da suka shiga suke fitowa ya zaka ka daina su ina ga maki in kika ɗauki jihohi irin su Katsina su Kano hmm. in kika ga fasanta din waɗanda suke da banka account ba su ma kai rabin rabi ba na 1% waɗanda ke da bankuna account to duk za ka tsaye da mutane harka ne to a jiya lahadi in kika je mai gatari ko mai ado kika ga harkar da ake kuma ba su da banki ko guda to ya za a ka tsaye da wannan al'amura ba zai yiwu ba to a matsayinka na mai harkar hada-hadar canjin kuɗi da sauransu eh. me ya kamata su babban bankin Najeriya su yi? Na farko, na farko su wadatar da kuɗin nan. Gaskiya al'amari babu wadataccen kuɗin nan. Na biyu kuma su sun sani cewa fiye da rabin local government ɗin ba su To wanda bai da banki wa zai kai mai kuɗin? Mu masu bankuna ba mu da kuɗin. wanda bai da banki shi kuma zai kai mai kuɗin so kaga kenan gwamnati ya kamata tashi tsaye inda gaskiya take ta ɗauki kuɗin nan ta je inda babu bankuna a zo da mobile bank mm. kowa ya kai kudin shi a bashi ya tagga a bashi wani inda haka da abubuwa za su tabbata kwana sati biyu yana da yawa amma gaskiya babu kudin a kasa Tumar sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Ado Abubakar Musa a jihar Filato, da Salim Umar a jihar Kano, da kuma Ali Rabiu Ali a jihar Jigawa, sai editan shirin Sani Ibrahim Faki, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.